to za ji cewar shugaban ƙasa tinubu ya umarci jami'an hukumar da su gaggauta ficewa daga ofishin hukumar e FCC da ke can jihar lagos atiku ya gabatar da shaidu hagar guda 118 gaban kotun tsaron kararrakin shugaban ƙasa. za ta cewar farashin litar mai ya kai naira 1200 a can ebonyi daga ita ne kuwa za a ji cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar uganda ta yi ta sake nazari kenan kan dokokin kare haƙƙin ɗan adam Bisharo assalamu alaikum wa rahmatullah fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta laraba goma sha ɗaya ga watan zulƙida shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira tafiyayen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai ke talatin da ɗaya ga watan mayu na shekara dubu da ashirin da uku miladiya suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani shugaban kasa bala tinubu ya umarci jami'an hukumar tsaro ta farin kaya dss da su gaggauta ficewa da kareshen ofishin hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa e fcc da ke yankin ikoyin jihar lagos da safiyar jiya jami'an hukumar ta dss suka yi wa ofishin hukumar ta efcc kawanya tare da hana jami'an hukumar shiga ofisoshin su kakakin hukumar efcc wilson wajiran ya bayyana al'amarin a matsayin wani bakon abu a wajen su bayan da hukumomin biyu suka shafe kimanin shekara ashirin suna zaune tare a wajen ba tare da samun wani sabani ba to sai dai a martanin da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar tsaro ta farin kaya dss peter afunan ya yi wajen da ake takaddama a kansa mallakin su ne saboda haka bai kamata a ce jami'an nasu sun zagaye ofishin hukumar efcc ba to sai dai a wata sanarwa da shugaban kasa bala tinubu ya fitar ta hannun kakakin sa tunde rahman ya ce za a warware sabanin da aka samu tsakanin bangarorin biyu ta cikin ruwan sanyi to shi kuwa dan takarar shugaban kasa zaben da ya gabata karkashin jami'ar jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya gabatar da hujjoji har guda 118 gaban kotun sauran karrakin zaben shugaban kasa a shara da yake kalubalantar nasarar da bola tinubu ya samu a zaben da ya gabata a tiku yana ƙarin cewar ba bi ka'idar doka ta shimfiɗa wajen zaben bola tinubu a matsayin shugaban kasa sannan ko bai cancance tsaya takarar ba sakamakon tarin zarge-zarge da ake da su akan takardun shaidar kammala karatunsa da sauran wasu matsaloli bayanan da gabatar a matsayin shaida a zaman kotun na jiya sun hada da kwafin sakamakon zaben shugaban kasa da ya gabata lauyan atiku abakar ya tayo jigide ya gabatar da bayanan da suka samu ta hanyar bbs bibas kenan da kuma bayanan katinan zaɓe dindindin da aka yi amfani da su a lokacin zaben to shi ma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar labour a zaben da ya gabata peter obi ya ci gaba da karar da yake yi a gaban kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a zaman ta na jiya inda yake kirarin cewar an samu samu tinubu da hannu wajen safarar miyagun kwayoyi a kasar amurka wani shaidarsa ta farko mai suna lawrence nwaketi ya faɗa wa kotun cewar an kwace wa tinubu tsabar kuɗi har dala 460 saboda ta'amali da miyagun kwayoyi inda kuma suka gabatar da bayanai a gaban kotun waɗanda za su tabbatar da kirarin da suke yi to sai dai lauyan tinubu wale pekun ya bayyana wa kotun cewar kuɗin da ake maganar an kwace ba su da wata alaka da magana ta ta'amali da miyagun kwayoyi ya kuma bayyana cewar bayanan da aka gabatar wa kotun basu da wata shaida walau daga ofishin jakadancin kasar nan da ke amurka ko kuma ofishin jakadancin amurka a nan najeriya an da ya dage zaman shari'ar zuwa yau domin ci gaba da zamanta ta dai bangaren na shari'a kotun ma'aikata ta kasa ta umarci gwamnatin jihar kano ta mayar da tsohon shugaban hukumar karbar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta jihar kano muhuyi magajiri min gado kan kujerarsa ba tare da bata lokaci ba idan ba manta ba muhuyi magajiri min gado ya maka gwamnatin jihar kano gaban babban kotu inda yake kalubalantar sauke shi daga kan kujerar da tsohuwar gwamnati ta yi sai dai a talata ta gabata kotun gashin mai shari'a eve david ya yanke hukuncin cewa sauke muhuri mun gado daga kan kujerar ya saba doka kotun ta ce majalisar dokokin jihar kano ba da hurumin ba da shawarar sauke renin gado ba ta da an fara jin ba'asi daga ɓangarensa ba. a babban sashen kulawa na musamman wanda yawancin yake karbar marasa lafiya sama da 500 a kullum marasa lafiya kaɗan aka gani a asibitin koyarwa na malam aminu kano yayin da shugabannin ƙungiyar ma'aikatan lafiya ke ci gaba da korar su daga kewayen asibitin to sai dai duk da mawuyacin halin da majinyata ke ciki kwamar usman abdullahi ya ce ƙungiyar ba za ta dakatar da yajin aikin da ke yi ba har sai gwamnatin tarayya ta biya musu dukkanin bukatunsu kamar yadda ya bayyana a hirar da da wakilinmu. membobin mu kaso 99.9 suna gida suna hutawa saboda wannan yajin aikin ya taba su saboda ana cin zarafin su akan jin dadin su da walwalar su ta yi karanci da kuma ta marasa lafiya a kansa muke wannan yajin aiki mambobin mu akalla Aminu Kano sun fi mambobi mutum dubu biyar an yi zama tsakanin kungiyar gamanyan kwadago ta kasa da kuma bangaren gwamnati to amma dai har izuwa yanzu mu da muke a kasa ba mu samu rahoton me aka gama tattauna ba domin ana kan tattaunawa ne amma ni tsakanin da mara lafiya sai dai mai fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya sauke domin lafiya a hannun Allah take ba hannun mu ba kuma muna tabbatar wa gwamnati cewa muna wannan yajin aikin da su marasa lafiya dan a ƙara bunƙasa gadaje da kuma gurin da ake kwance da marasa lafiya domin mafi akasari za a je asibiti a ce maka ba gado haka wani kafin ka fita da shi daga asibiti ya rasu daga cikin bukatun ma'aikatan lafiyar na son a yi gyara ba tare da bata lokaci ba kan tsarin manhajar biyan albashi da kuma biyan wani alawus na musamman ga ma'aikatan lafiya a ƙarƙashin ƙungiyar johesu da kuma ahpa to anan kuma farashin man fetur ya karu zuwa naira dubu ɗaya ɗari biyu kan kowace lita a bakaliki babban birnin jihar ebonyi a jiya tun bayan da shugaban kasa bola tinubu ya ayyana cire tallafin mai wani mazaunin birnin mai suna darlington okeke ya danganta matsalar da yawan sayan man da jama'a ke yi sakamakon shiga yanayin razana kan yiwuwar samun karancin man fetur tun bayan furucin da tinubun ya ranar litinin haka zalika farashin man fetur ya tashin goron zabu zuwa naira 600 kenan kan kowace lita mafi akasarin sassan najeriya lamarin da yasa aka samu tashin kudin sufuri da kimanin kaso 100 bisa 100 dogayen malaika dai sun sake kulloka ka gidajen ma jihohin Legas da Abuja sai Ilorin da binin da birnin Asaba da birnin Fatakwal sai nan jihar Kano da birnin makudi da sauran manyan birane da ke sassan kasar nan. To shi kuwa gwamnan jihar Katsina Malam Dako ya baiwa dillalan mai masu zaman kansu da ke jihar wa'adin sa'o'i ashirin da hudu da su gaggauta buɗe gidajen man da suka rufe tare da ci gaba da rarraba mai ga masu ababen hawa. Gwamnan ya bada wannan umarnin ne a daren jiya bayan da ya ganawar gaggawa da kungiyar dillalan mai ta ƙasa reshen gwamnatin jihar a gidan gwamnati da ke birnin katsinan dukko ya shaidawa 'yan kasuwar man cewa gwamnati za ta dauki matakan tilasta masu fara raba mai ga masu ababen hawa idan suka bijirewa umarnin da aka ba su. ta wani mataki na gaggawa da aka dauka domin shawo kan matsalar ta man fetur shugaban ƙasa bola tinubu ya gada shugaban kamfanin mai na kasa npc mai lakyari da wani bankin kasa gudun mfl da sauran manyan mukarraban gwamnati a fadar shugaban kasa a jiya talata kyari ya faɗa manema labarai bayan bayan taron cewar gwamnatin tarayya ba za ta iya ci gaba da biyan tallafin mai ba inda ya kara da cewar kamfanin na bin gwamnatin tarayya bashin naira triliyan biyu da biliyan takwas da aka yi amfani da sojan biyan tallafin mai a najeriya da yake tabbatar da matsayin shugaban kasar mai na kyari ya tabbatar da cewar gwamnati ba za ta iya ci gaba da biyan tallafin man ba saboda yana wahalar da kamfanin wajen samar da kuɗin da za a yi amfani da sojan biyan tallafin man fetur a najeriya ya kuma tabbatar wa 'yan najeriya cewa gwamnati za ta fara ɗaukar matakan wajen dakile illolin cire tallafin man ba tare da bata lokaci ba ƙungiyar ƙwadago ta nlc ta gargaɗi shugaban ƙasa bola tinubu da kada ya kuntatawa 'yan najeriya biyu bayan kalamansa da yi da kan cire tallafin man fetur wanda hakan ya fara haifar da matsalar karancin sa a yanzu haka a wata sanarwa da shugaban shugabanta comrade joe ajero ya fitar ƙungiyar ta bayyana damuwarta kan yadda kalaman suka wasu gidajen mai suka rufe gidajen man nasu wanda hakan ya haifar da tashin farashin mai kazalika ya bayyana matakin ba tare da an sun juna ba a matsayin abin da bai dace ba shugaban kungiyar ta nlc ya ce lamarin ya jefa jama'ar kasar nan cikin rashin jin daɗi a maimakon fatan da suke da shi ga sabuwar gwamnati a saboda haka kungiyar kwadagon ta shawarci tinubu da ya sake yin tunani kan manufofinsa na inganta tattalin arziki domin taimakawa jama'ar kasa maimakon jefa su cikin halin tasko to karfe shida da mintuna goma unguwar wailari da balare dukkanin su nan cikin birnin kano biyar kenan da mintuna goma agogon gmt da ghana labaran barka da su ba ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo fadar a yanka mita 93.1 zango fm za ku iya lekawa shafin facebook kan arewa rediyo 93.1 domin yin tsokaci kan labaran kuma ku aiko da sakonnin naku a dandalinmu na whatsapp kan lambar da ake turowa. to daga ƙetare kuwa kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci alƙalai a ƙasar uganda da ya sake nazari kan sabon dokar da aka bullo da ita ga hukuncin da za a rika ɗauka kan masu neman jinsi bolka tuk ya bayyana sabuwar dokar da aka bullo da ita a matsayin wata mai firgici inda ya bayyana cewa ya zama wajibi a sake gyara kan dokar domin ta daidai da tsarin kundin mulkin ƙasar ta uganda ɗabi'ar neman jinsi da a ƙasar ta uganda ta sa an ɗauki hukunci kenan wanda wasu suke kallon sa a matsayin hukunci mai tsauri wanda kuma duniya ta Allah wade da shi to sai dai kuma kasar tana ci ga majalisar dokokin kasar kenan na ci gaba da matsayar su kan wannan doka da aka bullo da ita yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci masu ƙananan kasuwanci a jihar kano da ribar su bata wuce naira dubu talatin a wata sun bayyana jin daɗin su ga sabon gwamnan abba kabir yusuf idan za a tunawa dai da yake jawabi bayan shirin rantsuwar kama aiki sabon gwamnan ya janye haraji akan masu ƙananan kasuwanci da suke samun ribar da bata wuce naira dubu talatin ba da suke zantawa da wakiliyar mu joy wasu masu na'o'i sun yaba wa sabon gwamnan bisa tausaya musu da yi da kuma duba halin da suke ciki na kakanika inda suka mai suna fatan hakan zai taimaka musu yayi daidai muna da da wannan abu ai daidai gaskiya sosai ma kuwa wannan in yi haka gaskiya ya kyauta muna fatan ma nan gaba ya ce duk wanda jarin bai wuce dubu talatin ba a wani tallafi da zai iya ba shi. gaskiya mu farko da lokacin da suke zuwa suna ba mu takarda a ce a ba su naira ɗari ɗari ne ko nuwa waye waye ruwa ba a san mu ba mu ma wani lokacin ba mu da shi ma ba mu ciniki ba amma a haka dai da daɗi da ba daɗi za mu ɗauka mu biya gaskiya na ji daɗi da wannan batun dai mun gode kuma ɗari bisa ɗari shi kuwa wani masanin tattalin arziki peter oloniyo cewa ya yi biyan haraji alhaki ne da ya kamata ya zama akan kowa kasancewar yana taimakawa kwarai wajen bunƙasa kuɗin shiga da ci gaban jiha kamar yadda ya bayyana ai kowa ne ya kamata ya contribution ko kaɗan kaɗan sa wannan haraji ɗin da suke karba da shi ne gwamnati za ta iya samu kuɗi ta yi aikin da ya kamata ta yi in bata samu ta samo kuɗi a hannun mutane ba babu inda gwamnati za ta iya aikin da ya kamata ta yanzu su civil servant da suke aiki wanda mibi albashinsu a wata baya wuce dubu goma sha biyar ko dubu ashirin ai suna biyan tax bai yi so in wannan mutanen da ana biyan su salari dubu goma sha biyar dubu ashirin suna biya so wayannan mutanen da su ma suna business ai wani riba din da wani yake samu a the end of the month ai ya wuce haka kira da babbar murya daga hukumar kula da harkokin magunguna ta Najeriya da aka sani da Pharmacy Council of Nigeria PCN ga dukkan masu sana'a da hada-hadar kasuwancin magungunan asibiti musamman a jihar Kano. Doka ba ta yadda da gudanar da harkoki a kasuwannin gama gari ba, haɗi da kasancewa babu cikakkiyar rijistar hukumar PCN. A sani sarai aikata hakan laifi ne matuƙa kuma hukumar ta PCN tana dab da fara ɗaukar mataki kan duk wanda ya kunnen ƙashi ta fuskantar hukuncin tara ko ɗaurin shekara uku gidan yari ko gaman gambizar duk biyan karkashin tanadin sashi na hamsin da biyu na dokar hukumar shawara ita ce a gaggauta komawa keɓantacciyar kasuwar magani da ke ɗan goro la'akari da cewa tunufa wa'adin da hukuma ta bayar ya riga ya ƙare godiya da jinjina ga gwamnati da masarautun kano da sauran hukumomi masu taimakawa hukumar pcn wajen ci gaba da sa ido na kawo daidaito a harkokin magungunan asibiti tsakanin al'umma wannan gargaɗi ne daga shugaba rijistara na hukumar kula da harkokin magunguna ta najeriya pc ACN, Pharmacist Ibrahim Baba Shehu Ahmad. Za ku saurari labarin wasanni. dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Karim Benzema mai shekara 35 na nazarin karbar tayin albashin euro miliyan 400 da ya yi samu daga kasar Saudiya. Arsenal ba ta da niyyar cefanar da Emil Smith mai shekara 22 a wannan kaka inda take fatan dan wasan da ke jinya ya farfado nan ba da jimawa ba. A hannu guda kwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur Luis Enrique na tattaunawa da kungiyar da ta lashe Syria a Napoli sai dai mai horaswar ya bayyana cewa taba horas da Barcelona ya fi sanya koma Premier Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da Newcastle na zawarcin dan wasan Leicester mai buga tsakiya James Madison da kuma Harvey Barnes mai shekara 25 wannan su an kiyasta kudin su akan euro miliyan 40. sai kuma hasashen masana yanayi to da dare allah kumbo nan kawai da kuma dutsen jigawa za su kasance ne cikin hasken rana bisa ma'aunin soji na 39 yayin da jalingo a taraba da mina neji za su kasance ne cikin hadari bisa ma'aunin soji na 34 a kudancin najeriya uya kwa ibam da bakalaki a ebonyi za su kasance ne cikin cida a bisa ma'aunin soji na 33 yayin da birnin akura ondo da ogun da kuma ikeja a can lagos za su kasance cikin gajimare a bisa ma'aunin soji na 32 abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau. A ranar irin ta yau 31 ga watan Mayun shekarar 2015 ne mutane 69 suka mutu sakamakon konewar da suka yi yayin da wata motar tirela dauke da man fetur ta kauce hanya inda a kusa da barikin sojoji da ke Onitsha inda ta kutsa cikin wata tashar mota ta Asaba da ke afawa ke kafin daga bisani ta kama da wuta kazalika a ranar irin ta yau 31 ga watan mayun shekarar 1961 ne kasar afirka ta kudu ta zama cikakkiyar kasa mai cin gashin kanta daga karshe a ranar irin ta yau 31 ga watan mayun shekarar 1935 wata girgizar kasa ta faru a arewa maso yammacin india da karfe uku na asuba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ashirin a yankin kwaita to mu saro ga baki daya labaran kenan sai dai kafin mu sallama ga bitar kanin labaran da aka saurara. an ji cewar shugaban kasa tinubu ya umarci jami'an hukumar dss su cewa ofishin efcc da ke lagos ba tare da bata lokaci ba atiku ya gabatar da shaidu 118 gaban kotun sauran karakin zaɓe inda suke kalubalantar nasarar da tinubu ya samu har ma obi ya zarge shi da cewar ya yi ta'ammali da miyagun kwayoyi an ji cewar farashin litar mai ya kai naira dubu biyu a can jihar ebonyi yayin da kungiyar nlc e ta kalubalanci tinubu kan janye tallafin man fetur daga ƙetare yau kuwa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar uganda ta sake nazari kan dokokin da ta bullo da su game da masu neman jinsi duk inda aka doki jaki ta banje ne duk inda aka doki jaki ta ban banje ne kar maganar kenan a wannan rana ta laraba ko lawale omoni ne ta ce su kamar yadda aka ji suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm